أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan yammaci na asabar yammacin 27 ga watan shida hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin masjid nurin islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin ar-risala ta ibnu abi zaid al-khairawani rahimahullah muna cikin babi na goma sha takwas babu sifatul amali fi salati al wa ma yattasil biha min an-nawafil wa sunan wanda kuma isa Allahu kan gabar da za mu tashi a kanta shine karatun sura sannan kuma a cikin sallar asubahi malam yace summa farau. سورة من طوال المفصل sannan idan ka gama karatun fatiha sai ka karanta sura daga cikin tsiwalil mufassal tsiwalil mufassal malamai waɗansu sun ce daga suratul hujurat wasu sun ce daga fa to ala kulli halin a ah, kai sannan wannan su waɗannan surori a takaice abin da zai za mu ɗauka a samu karatu mai tsawo daidai gwargwado musamman idan akwai karatun din sosai a gumne sallar asuba idan kuma babu daidai gwargwadon abin da ya sauƙaƙa in ka karanta bayan fatiha ayoyi ko guda uku ka karanta shi kenan iya abin da ka iya shi za ka karanta ba lallai ne sai irin surar da wani mahaddaci ya karanta kai ma sai ita ne za ka karanta ba ba za ku taɓa yin daidai ba yawa iya surorin da ka iya daga alam tara zuwa minal jinnati wan nasi ka iya sai ka karanta cikinsu kuma sallar ta yi amma idan kana da yalwatacciyar kilawa to sai ka samu daga cikin iwalul mufassali daga cikin waɗannan dogayen surori kamar yadda malam ya ainihin sifanta mana a nan wa in kanat aqwala min zalika fa hasanun idan ma ka karanta ya fi haka tsayi to ai abu mai kyau kai amma fa bi qadari tagali yanayin duhu za ka kula idan gari ya riga ya yi sha ya waye sosai ka ɗauko dogon karatu ba wuya rana ta iske ka to kaga daga yanayin tabi duhu za ka kula yanayin duhun da kake ciki a sallar asuba ne fa yawwa idan ya cancanta ka yi dogon karatu ka fara daga farkon alfijir ne to shi kenan amma idan ka zo bayan alfijir din ya daɗe da fitowa da yake lokacin asuba ne din yana da ganyalwa? to idan har ka zo lokacin kana ganin idan ka karanta dogon karatu to lallai ba wuya rana ta iske ka to sai ka takaita ina fatan an fahimci abin da yake nufi bi kadari tagali su gwargwadon yanayin duhun da kake ciki wata jiharu bi qira'atiha kuma za ka bayyana karatun tunda sallar asuba ne wa idza tammat suratu idan wannan surar ta cika shikenan kabbarta sai kai kabbara fin fi in hidaika rukuni. lokacin da kake sunkuyawa don yin rukuni kun ga anan yana da kyau irin karatun da za ka yi a sallar asuba ya ɗara karatun da za ka yi a sallar magariba ko la'asar ko domin malam ya ce a karanta cikin dogayen surori matsakaita waɗanda suke kusa da wato matsakaita ba wa'yancan dogayen kamar ka ɗebo bakara gaba ɗayanka ba an gane ko yauwa irin daga izu bakwai ko shidan nan dai abin da ya yi kasa su ne ake bukata ka karanta gwargwadon iyawarka matuƙar kai liman ne karka ka ɗebo dogo yadda za ka ƙuntatawa na bayanka saboda matsalar yanayin rayuwar 'yan adam ya bambanta da juna wani yana da matsala na tsayuwa wani yana da matsala na riƙe alwara, wani yana da matsala na taurin tashin ciwonsa kuma yana da buƙatar yana da kwaɗayin samun salatin jama'a to don haka wani kuma yana da fama da tsufa saboda ya tsufa to irin wayannan duka akan sassauta musu sai aka kagaita a ya zo a cikin hadisi wanda sammak yake bayani yake أن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا صلى بايا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم على مدينة فسمعه يقرأ في الصلاة الفجر waya si ya ji ya karanta suratu qaf ya karanta suratu yasin to wannan shi ne dalilai da malamai suke cewa a karanta irin waɗannan dogayen surori ga wanda yake da tilawarsu وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لامين تنزيل كما رانا الجمعة دا أصبع يكن كرنت ون السورة سنن يكن كرنت هل أتى كحديث الغاشية wa fi juma'a a ranar juma'a kuma a sallar juma'a ya wato a ranar juma'a yakan karanta suratul juma'ati da kuma idza ja'aka almunafiquna wannan duka ya zo a hadisi to sannan yace mutum sai yayi kabbara lokacin da yake sun sunkuyowa wajen yin rukuni ya tabbata a hadisi na Abu Huraira yace كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين yarka'u ثم يقول سمع الله لمن أميده حين يرفع صلبه من من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه summa ya ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السجدتين بعد الجلوس رواه البخاري wannan hadisi kaga ya kwararo irin maganganun da yanzu insha Allah za mu karanta gaba ɗayansu wanda malam ya ainihin yi ainihin wato fassararsu a fikihance kamar yadda ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance Iza kama ila salati idan ya tashi yin sallah kabbiru. yana yin kabbara hina ya kumu duk sanda zai miƙe kaga kabbara lokacin da mutum yake miƙewa ana da buƙatar ya zama yana yin kabbara kowace irin miƙewa ce banda wanda ake miƙewa daga ruku'i ina fata ana fahimtar mala. Yauwa lokacin da yake miƙewa mai Kabiru hina yarka'u kuma na yana yin kabbara lokacin da yake tafiya ruku'i nan ma yana tafiya da kabbara summa yaqulu sami Allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu min ar-raka'a sannan sanda yake ɗago bayansa daga ruku'i yakan taso da sani Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu ya halatta ka ce rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu Allahumma rabbana wa lakal hamdu duka wannan karkaji wani yayi ɗaya daga cikin wa'annan ka ce a'a rabbana wa lakal hamdu ake cewa wannan ai irin na mutan ne Allahumma rabbana wal a'a karka yi haka ko kuma rabbana lakal hamdu a rabbana wa lakal hamdu duk akwai ina fata na ganewa to yakan faɗi wannan rabbana lakal hamdu bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ya ce rabbana lakal hamdu a summa yukabbiru sannan zai yi kabbara hina ya hawi lokacin da yake sunkuyawa zuwa sujuda summa yukabbiru hina rufau ra'asahu sannan sanda yake ɗago kansa daga sujuda zai ɗago da kabbara yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina rufau ra'asahu duk waɗannan gaɓoɓi ne na sallah wanda dukansu kabbara yake yi lokacin da yake yin su ثم يفعل ذلك في صلاته كلها haka kuma yake a cikin sallarsa gaba ɗaya a taya rabi'a har ya kare ta wa yukabbiru hina yaqum min as-sadi min ah, ah, min menene min as-sunnataini ma'ana min sajadataini ba'da al-junusi lokacin da mutum ya zauna a raka'a ta biyu lokacin da zai taso shi ma in ya taso yana yin kabbara bayan da ya yi kabbara ai ya zauna ko to kuma wannan zaman idan kuma ya tashi zai yi kabbara Allah to wannan kaga gaba ɗaya sifar sallah ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ya kuma karantar da sahabbansa ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sifanta mana a nan a wannan hadisin kafin mu je na gaba sai mu je gaba da karatun kaɗan. wata jiharu bi qira'atiha to yace zaka bayyana karatun wa idza tammati sura idan sura ta tika kabbarta sai kai kabbara kace Allahu akbar hindi ka lokacin talin ruku'i don yin ruku'i ya daika za ka kasantar da hannayenka min taika daga gwiwowinka a ina za ka aje hannu sanda ka yi ruku'i a kan gwiwowi menene yadu nan za ka tsora kaddara nan ne gwiwarka to haka za ka yi kun gane yawwa yatsunka kuna karkashin gwiwar tafin ka na kai ka ware yatsun ina fata an fahimta yawwa wasu makilu ya daika min rukubataika ka kasantar da hannuwanka akan gwiwowinka wato sauyi haraka kuma ka daidai ka bayan ka. mustawiyan ya miƙe inda lafiyar ka kalau kar ka yi saurin zargin mutum in yana sallah kaga ko ya ɗan bankare ko ya ɗan yi doro kar ka yi saurin zarginsa don mutane suna da laruri wani ba zai iya yin yadda ake son ba saboda larurar ciwon bayan da yake da shi ko kuma mara ko kuma wani damuwa na ɗanewar yanayin jiki wani idan ya tafi zai yi hakan din sai ya gagara sai ciwo ya hana shi har ma in ya maka sai ya yi haka to ba zai samu kushu'i a sallar ba to wannan ba da ba a maganarsa sai ya yi gwargwadon abin da zai iya domin Allah subhanahu wa ta'ala baya kama mutum da laifin abin da ba zai iya ba ko kuma zai iya yi amma sai bayan ya sha wahala Allah baya takura mutum a cikin irin wannan yace sai ya wahalar da kansa wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku sai kun wahala a addini ba wahala matsayinta sai inda matsayinta yake kuma duk matsayin da ka sami kanka na wahala kuma daidai abinda za ka iya aka ce ka yi gwargwadon wahala dai babu kamar ka miƙa rayuwarka ka tafi jihadi ko shi akwai waɗanda aka ɗauke musu don su ba za su iya ba ina fata ana ganewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka lallai ne ka miƙe ga don bayan ka matukar kana matashi lafiyayye a ba kamar irin zuma da Musa ba mamaki idan yana da jin jan tsofa ga to sai ya zoye ka mito wai da na ga shekaru sun ja Na to kamar matasa irin ku yawa wasu sauyi ka mustawiyan ka miƙe gadon bayan ka daidaita wala tarfa a ra'ataka wala su ta'afirhu ko karka daga kanka sama karka sunkuyar daidai wa daida karka yi haka har kana kallon wanda yake ta can kar kuma ka yi haka har kana kallon filin yauwa ka miƙe shi haka kun gane ko yauwa aina muke wata jafi bi aika za ka bubbuɗa da matsanka an jambai ka daga gefen jikinka wannan aika da wato nan nan ɗinka karka matse shi a jikinka ka ɗan buɗa shi daga gefen jikinka jambai ka nan jambu ne nan jambu in an haɗa ne, togo ko ce jambani kaga ya zama jefa guda biyu shi yasa yake an ka? saboda ya ce ka saboda ya ce an aljar wal majarur kun gane to don haka kada ka haɗa damatsinka da gefen jikinka ka matse ka buɗa idan kuma da jama'a kake sallah kar ka buɗa ka bankare ka ce an ce a buɗa eh ka je ka kuntata wa mutane ba a son cutar da mutane yawwa sai ka buɗa wasan matsakaicin buɗawa shi ma wancan matsakaicin buɗawa kowa ya buɗa daidai wa daida yanda ba za a matsu wani ya cutar da wani ba ina fata an gane amma idan kai kai kade kake sallah to za ka buɗa daidai wa daida nan ma kar ka yi buɗa wadda har in an hango ka ce wancan me yake yi ne har ka fita daga hai'ar sallah ka yi wani hakan nan wai ai an ce a buɗa eh. ka wuce misali har ka zama wani abu yanayi irin wanda bai yi kama da na mai sallah ba akwai wanda na gani yana sallah da yake sadalo yake ka gan shi haka haka yake eh wai ai an ce a buɗa da haka za ka ga yana tsalla in ka ganci bai yi kama da zai wa tsalla ba wallahi wani lokacin ma yana limanci hmm? eh a zayen da yake sadalu yake yi to a tsaye haka za ka ga ya yi eh ba ka yi saka faɗa masa ba ka sha ko ina sai an ji a garin nan sai dai inda sautinsa bai zuwa eh ba zai yadda ba wata ta idul kumu'a a wannan lokacin ne kake nufi da irin waɗannan sunkuyawa da kake yi kana ainihin ba da gaɓoɓinka dalla-dalla kana nufin kumo kankan da kai gaban Allah khushu'i ma'ana al-khudu'u al-khushu'u khushu'i abinda ake nufi da khushu'i shi shine ka halarto da ubangiji a zuciyarka cewa sallar nan ruku'i na da tashi na da su ina yi ne don girmama Allah don nuna ni bawa ne ni ba kowan komi ba ne. fuskata ma da nake ji da ita wacce ita ta ita da ita nake tsinkaho da da ita nake kwalliya to bari in sa ta ƙasa don girman Allah don ni din ba kowan komi ba ne don ni daga ƙasa nake bari ma in kai ta ƙasa in joɗana ta duk da hanci na min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasar fa aka yi su kuma ciki za a maida ku rana na zuwa da za a zaro ku kuma a ciki a yi muku hisabi imman janna wa imman na Allah ya kare mu to wannan shi ake nufi khushu'i a zuciyarka kana nufin tsoron Allah ba da hukuk na gaɓoɓinka da kalmominka a gaban Allah sannan su gaɓoɓin yanayinka in an gani a same ka a cikin hai'a kyakkyawa kar a same ka cikin hai'a mummuna Allahu akbar yanzu wannan akwai hai'a mai kyau akwai kushu'i eh سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد yanzu wannan akwai hai'a kyakkyawa a ciki akwai kushu'i to sallah tana da buƙatar kushu'i tana buƙatar hudu'i sannan yana daga cikin sifa ta 'yan aljanna masu zuwa firdausi kun gane ko domin idan mutum yana sallah babu kushu'i to baya cikin waɗanda Allah ya ce za su je firdausi na san ku idan na rasa firdausi ko ka rasa ko muka rasa ko kika rasa mun yi asara don burinmu kenan a rayuwarmu mu samu ne eh mu samu firdausi domin ita ce alal ginan annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan za ku roƙi aljanna ku roƙi firdaus to Allah ta samu cikin firdaus Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara rayuwa ya kuma tsara yanda ake yi rayuwar idan ka ji irin tsarin ɗan adam ka bar tsarin Allah kuma to ka kuskure wa rayuwarka domin rayuwarka za ta taƙaita a duniya ne kawai ka je lahira ba ka cikin rayayyu ba ka cikin matattu Ke ka zama ɗan wuta la ya mutu fiha wa la ya haya mutum ya zama a cikin wuta bai mutuwa balle ya huta baya da rayuwa balle ya ji daɗi to kaga kenan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace qad aflaha al nuna. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وأهليهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون wannan sifofin nan in baka haɗo su ba aiki ya same ka ko shakka babu wanda ya haɗa wa'annan sifofin kuma zai zama ɗan firdausi insha Allah yace almu'minuna qad aflahu ma'ana kad al mu'minuna tabbas masu imani sun samu aljanna duk inda ka ji an ce ka samu fala'u to ka samu aljanna ne ake nufi ula'ika humul muflihun duk inda ka ji qur'ani ya faɗe ka to dan aljanna ake nufi tabbas al mu'minuna masu imani sun samu rabo suwaye ne ya kamata a ji sifofinsu don in muna cikin waɗannan sifofin to shi kenan sai mu ƙara dagewa kar mu zane domin shaidan baya so ka tabbata so yake ka zane shi yasa kullum muke ta rabbana la tazigh qulubana ba da izhadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana ya ubangijin mu la kada ka karkatar da zukatanmu ba da iz hadaitana bayan ka shiryar da mu kaga bayan ka samu shirya kar ka shi kenan kai aba mu ahli na wal jamaa ko eh kai ka riga ganin kowa kansa ba gashi ji bahaushe a ka ji da kanka kar ka ɗauki ido daga kanka ka ɗauke shauraro kanka ka ɗauke tuna kanka ka kama tuna mutane da hangen laifinsu, ka rika ji da naka ka ji da naka shin naka ya tawaya don ka gyara naka ya baki don ka gyara kana kan hanya ko ka zane don ka dawo ba wai ka rika tuna ka wai wane kan me yasa wani dan iska ne wane to kai kuma yanzu ɗan waye eh to yana da kyau mutum ya rika kulawa da rayuwarsa don ya gashin yana nan akan imanin ko ya zane annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ya muqallibal qulubi sarrif qalbi ala ta'atika ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atika to kun ga ake in har annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ya mai juya zukata ka tabbatar mini da zuciyata akan yi ma da'a to yaya ni yaya ni yaya ke yaya kai yaya muke yaya suke ya kamata mu ya kamata a ce muna irin wannan addu'o'i domin kana iyawa ko kuma ana iyawa ko kuma shaidan na yana iya samun dama a kanka ka farka kana munini da la'asar a same ka arni ko ka kai yammaci kana munini musulmi kafin safi ka zama arni wannan duk abu ne mai sauki a to sau nawa kake yin alwala da magariba kafin isha'i ka kai to shi tauhidi ne ba zai karye ba eh yadda ka san alwala tana karyewa to haka tauhidi ma yana karyewa yadda ka san alwala tana warwarewa musulunci yana warwarewa nawaqidul islam suna nan kamar yadda nawaqidul wudu'i suke nan mutane da dama an saki jiki mu musulmai ne an ɗauka kamar mun yi alwala ne yanzu kawai tun da muka yi alwala ba ma sakewa ba ma ta jadidin alwara sai kenan ni musulmi ne kawai bil ismi da suna kawai ba ka sanin menene islama din yanzu wani in aka ce masa ma huwal islamu menene musulunci wallahi sai ka saba da amsa a'a ma huwal islamu menene musulunci to yanzu haka dan islamiya yaro dan bumburu sai ya ce maka al islamu huwa taslimu kaza kaza kaza kai kuma kana nan kana lissafa shekaru eh sai ka samu ɗan ibtida'iyya ɗan islamiyya ya ba da ransa kakasa shekarun nan duk me kake yi musulunci a tambaye ka ne musulunci amsar ya gagare ka eh yanzu aka ce maka menene ma'anar muhammadun rasulullah eh sai mutum ya yi kire muhammadu manzon Allah ne ya ce eh a na san ai manzon Allah ne me ake nufi ko kamar yadda la ilaha illallah me ake nufi eh ba sarki sai Allah a a <laughs> ba sarki sai Allah shine fassara la ilaha illallah to wannan duka ba zai ba za ka iya sanin wannan ba in kana bin karatun tauhidi fiqhul akbar wannan shine gefen fikihul akbar idan ka san fikihul akbar to anan ne fikihul asgar wannan shi muke karantawa yanzu fikihul asgar mu koyi sallah mu koyi azumi mu koyi zakka mu koyi haji bayan fikihul akbar ya kafu to amma mutumin da bai san fikihul akbar ba ya zuwa wannan ka same shi shekara da shekaru firfura ta ja ta baje amma kuma bai san tauhidinsa ba ma amsar ba da tambayar tauhidi ba zai iya ba da amsa ba a duniyance a kabari ne zai bayar in dai har ka kasa a duniya to a kabari yaya a nan ma mutum ya tambaye ka ka kasa munkar ne zai tambaye ka kuma ka bayar da amsa eh? wanda ganin zama so girgita ake yi girgita ba mutum yake daga ganin su kawai yawai za ma ka lafu za ta kai ka labari ne ba za ta kai ka ko ina ba wai mutum ya ke, ayi ni kam yanzu na ai ai ai an wuce gum eh wai <laughs> kai ba wuce bai da daɗi wallahi wai an wuce gum <laughs> eh <laughs> wai yayin da bawa ya mutu eh ja malaka ni mala'iku biyu za su zo masa to na ji ka lissafa idan suka zo ne za su tambaye shi eh man rabbuka ko wa ma dinuka wa ma nabiyuka tambayoyin fa iyakacin su kenan a kiblatuka a waye waye wannan duk bata taso ba waye abun bautarka waye manzon da kake bi menene addinin da kake yi waɗannan tambayoyin su ne ga su ba su da wahala amma suna da wuya kamar yadda riko da su yake da wuya amsa ma ba da amsa su yana da wuya wallahi yanzu la ilaha illallah wannan kana tsammani idan ka tara musulman gari kowa yake da sanin la ilaha illallah in kuma ya santa kowa yake rike da ita kowa yake bin dokokinsa duk mutumin da yake la ilaha illallah to ba za ka same shi yana shirka ba baya tafi. don ya riga ya gama korewa La'ila A ba wani abun bauta ga ya yi na kuyu sai isbatu ya rage maka ko sai ce illallah to ya yi isbati ya tabbatar sai Allah kawai to ji. tun da sai Allah kaɗai ake wa bauta ai ya kamata bautar ba da kaza a yi ba ko to waye ne karantar da bautar wanda sai yanda yake za a yi Muhammadun Shi ne Muhammadu manzon da Allah ya aiko sai yanda yake za a yi in kai ba yanda yake ba to ka karyata Muhammadun Rasulu. ya za ka yi kana bauta da ibada kana ibada da bid'a kace kuma Muhammadun Rasulullah kake bi kara rabe ka batta tuni la ilaha illallah kana wa aljani bakin kaure, domin azabhu min al’ibada, ibada addu'a min al’ibada. duka wayannan suna daga cikin ibada kuma ba wanda ake yi don shi sai Allah ba a yi da sunan kowa sai Allah sai ka zo kana yanka bakin zakara bakin taure farin zakara wai gaji <laughs> ba yanzu waɗannan zakaru don Allah wani hadisi ne yake yanka su wani hadisi ne yake kara yanka ja wani hadisi ne ya ware sai sai wa'incan kuma ban da wannan eh hadisai dai sun ce dukka za halal ne ka yanka kowanne in kayi za ka ci ka yanka kowanne in kayi yin sadaka wace akuya ce ba halal ba wace ce aka ce sai ita duk wacce za ka yanka don ka ci ko ka saida ko kuma ka yi sadaka yanka amma in ka ji ana warewa to an ratse wallahi eh in ka ji ana warewa to an ratsi e eh, farin yadi fa ake naɗa layar da shi kada ka yadda guntun likafa ne yanzu wannan la ilaha illallah eh eh bakin zare kar ka yadda ka sa fari don ba aishi alheri ne. baki bakin yadi da bakin zare to kaga an tabi dama Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nashuruhu yawmal qiyamati a'ma sai ka je yana cewa rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira sai ce kala sai ce kadalika atatka ayatuna fa nasita wa kadalika al-yawma tunsa eh mun zo maka da ayoyin mu ka su ka manta su da gangan ka san akwai su kai ma mun mance ka da gangan kai ta zaman ka a wuta kuma ba za mu barka da ido ba ta san idon ma wata rama ce ga kaɗan wuta ga kama kawo saboda bijirewa ƙura'ani ta za a yi makafi za a yi makafi wa man a'raba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa na'shuruhu yawmal qiyamati amma kun ta tattar rayuwa a duniya a lahira makafu saboda an bijire wa Qur'ani yanzu ina ru Qur'ani yake da daraja an ba wajen ƙananan almajirai ba eh an watsar da ƙur'ani a hukumance an watsar da shi a alƙalance an watsar da shi ba aikin da ake yi da shi sai dai in bala'i ya zo a kirawo a ce a zo a karanta ƙur'ani maganin bala'i a yi dafa'i a yi jalabi eh, a dafuwar jalabu shi kenan aikin ƙur'ani eh aikin ƙur'ani kenan kawai a karanta shi kenan to Allah ya kare mu Allah ya kare mu akwai wani muna mota yake ba mu labarai ta ai mu duk irin bala'in makiyayan nan mu ba su shiga gonakin mu ba mu daga lokacin da yakin karo mai gari ya tara mu yace a tara almajirai aka tara mu aka tara kudi aka tara abun sadaka muka je a cikin farin wata sai mu hau sama sai a karanta duk takardar da aka gama sai a wurgo ta kasa sai da muka kauke qur'ani nawa wai Eh, yanzu wannan ibada suka yi ko tsadi eh tsadi ne fa da qur'ani eh tsadin ma kuma mummuna wannan ranar tashin alkiyama ya tashi da ido da ido eh? na taɓa halartar wata takara a wani birni daga cikin biranen arewa shi kuma birnin ake wurgawa duk wanda ka gama sai ka jefa cikin wani durom in an gama sai a jefa waje cikin wani durom in an gama sai a sa musu wuta tokar sai a kakkara tokar in aka haɗa tokar sai a sa a cikin wata ƙwarya sai a rika ɗeba wa mutane ruwa mm. kowa kuma bai zo da abun sadaka eh, yanzu wannan tsafi ne ko addu'a eh? to wannan wai ne yanzu har yanzu yana nan da alwalarsa wai ta warware ba eh shi a dole wai musulmi ne har yanzu bai warware musuluncin sama duk mutumin da ka zo ka gan shi da daddare yana aje kwarya akan tururuwa la ilaha illallah da tattaki ko sabuwar tabarma a tsakiyar mahadar hanya wa jama'anahum jama'a sai ya zo tsakiyar kasuwa ya damki kasar zai kai wa malam haɗa masa maganin samun ciniki wa jama'anahum jam'a ai ranar tashin alkiyama ne za a haɗa kuwa ne eh wai wai maganin samun jama'a ai mutanen na akwai wayo ɗan tsibbu wallahi sun iya hikima hankalinka sai ya kama eh, eh? to irin wa'in nan shi ne ake cewa idan mutum ya zo yana tsammanin addinin musulunci haka kawai in an zama musulmi karazu zai ba karatu ba karantarwa za a iya yi duk garin da ba su da malamin sunna in suka yi wasa lahirar su duk ba musulmai ba ne wallahi wallahi don ba mai gaya maka gaskiyar al'amari addini irin na manzon Allah da ya zo mana da shi sallallahu alaihi wasallam sai malamin sunna to wanda ba na sunna ba shi kansa bunu ne a gindinsa yaya za a yi ce a kashe gobara eh? bunun da sai da aka jiga da fetur aka samu ya lankwashe aka ɗan tattara aka yi gado eh sannan an ce gobara jama'a sai ya ku to Allah ya sauƙaƙe wallahi mu yi hattara musamman ɗalibai mu yi hattara mu tsaya mu yi addini mu karatun ƙur'anin nan ba abun da ya kai shi daraja kada ka yadda ka gurɓata karatun ka ya tafi a banza ba ibadar da za ka yi ta samu lada kamar karatun alƙur'ani zikiri duka babu kamar karatun alkur'ani sannan ka zo ka rika karanta alkur'ani kana saba wa Allah hmm? ka da addini ka rinka yi wa mutane kana maida su mushrikai kaga akwai matsala ranar tashin alkiya mutum ya tashi cikin manya-manyan arna kuma gashi ya karanta alkur'ani maimakon a ce maka ka karanta duk wata aya a ƙara ma aljanna sai ya dawo kuma ka karanta kowace aya a kafa ma hujja a ƙara ma azaba domin dama an ce alqur'anu hujjatul laka aw alayka shi qur'ani ka karanta shi ya zama hujja gare ka ka shiga aljanna ko ya zama hujja a kanka ya danna ka ka shiga wuta ɗayan biyu duk wanda yake karatun qur'ani ba zai wuce ɗayan biyun nan ba imma an kuna hujjatan lahu wa imma an kuna hujjatan alayhi ko ya zama hujja gare shi ya je aljanna ko hujja a kansa ya fada wuta kuma qur'ani yakan zo duk mutumin da ya yarda shine qur'ani ne a gaba kai kana bi to in aka je ranar tashin alkiyama qur'ani zai ce wa'annan abokanai na ne a duniya sai yanda nake da su don haka ni ne a gaba suna bi yau ina so ka bani su in shiga gaba su ji ni mu aljanna Qur'ani ne a gaba kuna biye an tafi gidan aljanna waɗanda kuma suka sa ƙur'anin a ga abin nan abin nan a baya wai sai yanda suke so haka za su lomfasa ƙur'ani sai ƙur'ani ya ce waɗannan sun shiga gabana yanda suke so suke yi ba yanda nake so ba don haka a bani su in sa su a gaba sai na kai su wuta yanda ka shiga gaban ƙur'ani a duniya kana yanda ka ga dama to haka kuma ƙur'anin zai barka a gaban amma zai kora ka wuta yanda ka yarda a duniya kuma ƙur'ani ne a gaba kai kana bin sa to tun da ka yarda kai ne da'a ne zai ja ka kai ta bi har gidan aljanna kuma ana shiga aljannar an gama raba muku aljanna sai a ce to kowa ya karanta ƙur'ani mu ji kana farawa in ka ja aya ɗaya sai da ai gaba da kai sai a ƙara nuna maka to ga aljannan wannan aya kana ƙara wata ayar ne ka ga fayau wata aljanna ce to na wannan ayar ne da sai iya inda karatun ka ya ƙare ce to iya rabon ka kenan yaya idan ka iya qur'anin duka aljannar mahaddacin qur'ani wanda ke bin qur'ani to babu kamar aljannan sa sai dai wanda yake da irin nasa ilimin sai dai ne karatu irin nasa matuƙar ya kiyaye don haka gaskiyar al'amari mu kiyaye duk abin da za ka yi ka tabbatar akwai ikilasi kar ka tsaya kana yi don wasu wai addinin ka kana tsoron wai wani abin da yake kashe mutane kenan wannan me zai maka a duniya ma bai maka riga ba kai kake yi bai baka tuwo ba kai kake siyowa bai ba ruwa ba kai kake jawowa bai ma gini ba kai kake yi bai rike ma iyali ba kai kake rike kuma kana tsoron addini wai saboda kar ya zarge ka don Allah ne matsayin sabonka wai kana shakkar kar ya ganka kana addinin gaskiya ka saba wa bid'ar da yake yi to me ya me ya dafa maka a duniya ma a duniya ma ba abin da ya dafa maka fa to yaya yan alahira Wannan duniya ma ya kasa alahira ne zai maka wani abu ka rabu da shi kai abin da annabinka yake kawai ka rabu da shi kai abin da ƙura'ani ya faɗa wannan shine gaskiyar al'amari Allah ya taimake mu kada abla al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una kun ga waɗanda suke da kushu'i a sallar su kenan wanda a sallar su akwai kushu'i ina amfanin sallah ba kushu'i don sallar ba za ta kallafa maka kaje firdausi ba yana daga cikin sigogin muminai wanda suke nuna kusu'i a sallarsu shi yasa duk sallah idan ka kalle ta in ta mumini ce za ka ga ruku'insa ya rabu da tsayuwarsa tsayuwarsa ta rabu da sujudarsa sujudarsa ta rabu da zamansa ba wai haka kawai yake tayin su tap tap tap tap tap yana ta tafiya ba karatunsa kuma zai rika kusarwa wanda yake kusa da shi in ya san meye larabcin ƙur'ani yake faɗi zai rika fahimtar me yake faɗa amma alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la da amin qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar sami allahu liman rabbana allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar السلام عليكم ايه وي انغبا صلاه النبي شاده يا ايه صلاه النبي شاده يا يا ربي وجيك يا سلام to kai sallar ma ba kai ba kar maka lawo kana maganar ya salama ina salama ka dauka wanda bai sallah ba hada ya gani eh wai ya dafi ai dafi ba sallah ake samun difa'i ba kai difa'in kanka da sallah ba ina za a yi difa'in ka eh ya dafi eh, eh Allah ji kan kiyaye iyayenmu eh to su Allah ji kan su amma kai ba har yanzu da saura yawa ga Allah ya kansu <laughs> a to kushu'i ake bukata ikama in ta aka zo aka yi fitahi aka yi kabbara kamar yadda muka ɗauko karatun nan kuna jin fa yadda ibn abi zaid ibn qairawa ne yake koya mana dalla dalla eh idan ka zo kai kabbara yace ka kama karatun fatiha idan ka gama hatta wala dhallin yace in ka gama ka ce amin sannan sai ka karanta sura idan sallar da ake bayyanawa ne a bayyane ko sannan ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza daki daki yanzu mutumin da yake ruku'i bai karasa ba ya dago akwai wanda ba idan ya zo sujjada haka zai yi musu kumush kumush lokaci guda ko ba ku taba gani ba eh yanzu wannan sallah yayi ka san dai wannan sallar kan ba irin wanda manzon Allah ya zo mana da ita daga wajen Allah bane sallallahu alaihi wasallam sallah ba saboda muhimmancin ka ba mala'ika jibrilu ba turo shi akai aka ce ka je ka kai sallah ba cewa akai ka zo mun da manzo na nan in ba shi sallah zuwa yayi ya tafi da shi musamman ya kai shi wajen Allah Allah ya ba shi sallar ya taho mana da ita yanzu wannan sallar da kake irin ta ne to in ba irin ta bane ya za a yi a lissafa ta a sallah don za a tambaye ka ta waye ka yi wa ya koya ma ita ka isa ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai haka yake koyar da sallarsa Ga shi nan dai mun ji irin yanayin sallarsa ko to irin wannan sallar ka ba mu san daga inda take ba don haka za a kori mutum da ita malamai suna karantar da mu daga lokacin da ka gama kana gamawa salamu alaikum sai a naɗe ne a waƙa ma a fuska ya ce rike kayan ka ba masu rike kayan ka ba masu sai ka tashi ka tafi a kafirce ah wanda baya sallah mal farqu bainal muslimina wal kuffar as-sala yace al farqu bainana wa bainahum as-sala wa man tarakaha faqad taraka dinahu bambancin mu da su sallah wanda ya barta ya bar addini sa kawai to me yasa kai ba za ka tsaya ka fahimci sallar ba ka ba da haƙoƙin kowace gaba ka yi ta yadda shari'a ta tsara shari'ar nan fa daga Allah take sannan akwai manzon da aka turo domin ya zo ya karantar da ita kuma kai ka ki ka tsane shi kuma ka ce kai masoyinsa ne don ƙarya ku dubi sallar duk sallar da aka ce maka masallacin aka ce maka na sunna dai daga sahu za ka gane amma masallaci idan akwai katutun rashin bin sunna a ciki za a ga kowa da irin tsayuwarsa kowa da irin tsayuwarsa kuma ba mai cewa wani ba daidai ba kuma wani tsohon in ya tsaya kai ba kai ka zo kusa da shi ba in yi maka wata harara dole ka ja baya ka ji wai a gaban Allah ma girman kai ake Hmm? manzon Allah zai ja yaro ya zo ya haɗa ƙafarsa da shi eh ya ce na tsaya ta gefen sananan muna sallah sai ya jawo kaina sai ya dawo da ni nan ina yaro ku ji yadda sahabin ne yake bada labari to in har manzo Allah ya yarda a haɗa jiki da shi a haɗa ƙafa da shi kai waye kai eh kai waye wani malam Musa mahauci ne mu launa da shi a yana da ba da dariya mahauci ne wannan ba kai ba ya zo a kalla sai ya haɗa kafarsa da wani ya ja ya bi shi ya janye ya bi shi ya janye sai ya haka wancan bi sai ya sa ɗaya gaba ɗaya baya to yanzu ka bi ni in gani eh. Eh, sai ya tsaye wata biya to yanzu wanda ya tsaye wata biya kai ka bi sa? malam musa ya ce da aka gama sallah sai mun haka ya ce karka fashi mun wannan rashin kunya daga yau ya ce a ni daga yau ma in na ganka ba na son ka san mahauci da magana ya ce to ai ni daga yau ma ba na son ka ya ce ba ka so na so ka kashe ne ce a ba ni zan kashe ka ba wannan kuma ba ni na yi ka ba ba na dai son ka Eh. Eh. to yanzu wannan shi ne zai yi ne za a ce sallah yake yi sabi za ka gaba kahu an yi shi yadda aka ga dama kuma limami zai yi sallar nan kafin munti uku an gama sai kuma a yi munti goma ana addu'a in dai za a nika goma shirin Allah ya yi munti goma ana addu'a ba gama amma sallar ita da yake kawai kafin ka ce minuti uku an gama ta Allah ya kawai eh, dare ya yi ko za mu yi haƙuri sai Allah ya kai mu ma don wannan bayanin din yana da yawa a wurin in muka ce za mu kare shi sai ka ga lokaci ya sauye sai dai kuma ba mu samu yin karatun cikin martani ba don haka sai a yi haƙuri tambaya ce eh, tambaya na tambaya salamu tambaya wa eh, shi ne ya zo sallar hmm. ya samu ya kawai a sallar hmm. shi idan ya tashi shi ma raka'a biyu zai yi ko kuma a zai yi mutumin da bai samu raka'a ɗaya a sallar juma'a ba a zahar zai yi yawwa da ya samu raka'a ɗaya to da zai kawo raka'a ɗaya ya samu juma amma tun da bai samu ko raka'a ba to yanzu azhar zai yi sai dai akwai wani masallaci da ba sa yi da wuri sai ya hamzari ya je ya cin musu ko zai samu juma'a na fata an gane yau idan har na samu wannan sihiyar kawai in da kare ba sai na sake samu sai in jona a kan wannan za ka iya jonawa sai ka yi azza na ah, idan har mutum an san kudinsa tabbas harantaccen kudi ne baya da wata sana'a sai haramtaccen abu to kuɗinsa haramtacce ne ba a son kuɗi amma idan yana wasu ayyuka ana zarginsa da wani ba yadda za a haramta masa kuɗi kai tsaye wannan sai dai mahaliccinsa don haka idan ya yi alheri za a karbi alherinsa ka fahimta amma shi ba ya da wani aiki shi da kansa ya bayyana ya tabbatar wa mutane shi ba ya da wata sana'a sai zalunci kawai duk kuɗinsa na tsaka ne to kuɗinsa haramun ne amma don ana zargin sa barawo ne amma yana da sana'a ana ganin yana sai da abu kaza ko yana da shago amma ana ganin kamar yana bin dare wannan duk ba wani zargi ne wannan kudin za ka yi amfani da su in ya baka a matsayin a sana'ar ya samu ka fahimta yawwa ba za ka yi amfani da zargi ba amina domin da yawa waɗansu da hakan sai kaga Allah ya shirye su ana musu nasiha ana barin su kusa da al'umma wasu kuma barin su kusa da al'umma din shi ke sa su ƙara kangare shi matsalar kenan domin kowanne da irin yadda ya kamata a azabtar da shi har ya gane ya dawo ya bi sai wani kuma da irin yanayin yadda za a tafiyar da shi a siyasar musulunci ta yadda da haka har ya gyaru Allah ce akwai wata bazawa ita tana da ilimi mutum ya kirkice ba wai kana nan har yanzu ba na ga kana kallo na so kake yau ba don kuna son mai ilimi don ku eh, to ita wannan baiwar Allah sai mutane suna neman ta ɗalibai suna neman ta sai ga wani ɗan iska yana sallah amma ɗan iska sai yana nema sai take shi za ta aura sai ka duba wani kina mutum iyayen da suka ce ni zan je in gwada in gani in Allah ya taimake ni in gyara shi in na gaba zai gyaru ba in da shi in kuma Allah ya taimake ni na gyara shi la'alli Allahu bi karabilan wahidan khairul laka min umrin ni'am da ya aure ta ita kuma ta tashi ta rika amfani da iliminta ta karanci abin da ya fi so ta karanci yanayinsa ta rinka kyautata masa tana jan dai lokacin da yake natsi tana masa nasihu tana ɗauko fitattafai suna ɗan karatu haka dai da haka kafin ka ce ne mutumin ka he ka ga ya fito da jallabiya da yar kula amma ni ka ji hadisi eh, ya zama mutumin kirki ta gama gyara shi tas ya tuba ya daina duk abin da yake kullum yanzu ya dai ka gashi da littafi ya tafi makaranta ba ta yi kokari ba yanzu idan da ta ce ni ba zan auri dan iska ba iyaye suka ce ba za mu ba ka ba kai dan iska ne ya ce don ban ku farko ba ni iskanci yanzu aka so ba shi ne. e to ai gyara hakan din in ta kan ita ma dama ba ba gogaggiya ba ce za ta iya gyara eh dai ga ta kusabi ai ba kowace ne za a yarda ta yi wannan auren ba ita ma don an san ita din malama ce amma tukku don kam in ta zo ai ga za a yi a tafi kawai raƙumi da akala eh mace dama da son sauki kaga idan ta zo kawai sai a bi sauki to amma idan jaru mace ba ita za ta iya in ta ga kuma ba zai yi ba ba za ta yarda a halaka ba sai ta rabu da shi to kuma Allah ya taimake ta sai ta gyara shi to haka abokanai ma wani in aka gan shi da wayansu a yi ƙoƙari a raba su wani kuma idan aka gan shi da wasu a yi ƙoƙari a ce to ka yi ƙoƙari fa ka taimaka don zai iya jawo su zai iya jawo su yanzu in kana da ilimi su suna kusantar ka kana ba su hali mai kyau kana ba su kusanci mai kyau ba ka kyamatar su kana ɗan jefa musu nasiha a cikin harkokinsu ƙarshe wata rana sai ya gyaru ko kuma kai ne dukiya ne waɗansu ana neman aiki a wurinka idan mutum ya zo da mugun halinsa sai ka ba shi aiki kana ƙoƙari kana ta gyaggyara shi har kana ɗan masa kyaututtuka da haka kana nuna masa hanya zai riƙa karɓar maganarka da haka sai ka gyara shi sai zama mutumin kirki wa'azi ba inda ba a yin ba ta inda ba a yin wa'azi amma wani ba za a ga yana aiki a ƙarƙashin ka yana tsiyarsa kuma ka damu ba yau kuma in ka ce ka yi ba mai aiki a karkashi na baya abu kaza ba na so wallahi zai bari don ba zai so ya rabu da aikinsa ba kai yanzu haka inda akwai wanda ba musulmi ba in kace ya zo duk wata za ka ba ga aiki amma dubu ishirin da biyar za ka rika biyan ka duk wata amma ba ka ɗauka kaga da musulmi ne kai da zan ɗauke ka wallahi wani zai ta ni ai dama can ma ina da wani yayana ma a kaduna ai musulmi ne <laughs> eh eh ai mu dama gidanmu akwai musulmai akwai don haka yaya na ma ai ne kuma kanin mama na ma yana tsalla shi nan fa zai shiga to amma sai kana kyamar su kuma kana da hanyar da za ka shiryar da shi ba ma wai wanda bai musulunta ba fa musulmin wani yanzu haka bai son zuwa karatu bai son addini bai son zuwa wazi wallahi in kana da hali za ka iya jan mutane da yawa ka dora su akan hanyar makaranta wani rashin kusantar karatu ne yasa yake shune kuma wallahi waɗannan da kuke ce musu yan iska yan shaye-shaye yan kaza wasu sun fi mu ma addini a zuci yanzu idan da za a ce gashi nan am wallahi ga wani can ya zagi annabi kafin ka kai mari ya kai don me za a zagi annabi don ku ba shi to yaya wannan in suka samu ilimi suna son musulunci wallahi rashin kula ne ba kula ba tarbiyya amma idan da za samu kula ba aikin yi ba sana'ar yi ba kobo ba kula ba kowa ma ya mutu su a gunsu tun da ba mai son su ko ba ka bane to amma yau in kana da sana'a ba dan kawo da zai kullo ka bi shi me yasa da yanzu duk wani wanda ya kullo da ta'addanci sai kaga ya samu samari samarin ne ga sunan gwamnati tana kallo ba aikin yi ba sa tallafi matasa ba aikin yi matasa ba ilimi ba karatu ba sana'a yaya za a yi wani ɗan ta'adda ya kullo ya ce musu ku zo ga dubu ɗari ku je ku ce sigari ku zo mu tafi ba zai zo ya tafi ba eh to amma idan aka ce ana sama musu ƴar madafa ana ɗan tallafa musu wallahi gyaruwa za su rashin madafa ne da rashin masu kulawa Allah ya taimake mu Allah ya mana zanta daidai Allah ya ba mu ladan kuskure kuma Allah ya afi mana Allah ya dawo da tunanin shugabanninmu akan mu a kullum ni na so in ga gwamnati tana kula matasa ta kama musu aikin yi da sana'o'i da ba su ilimi insha Allah ta'addanci zai sauki kuma duk wani tsoho mai kaki a tuɗe shi daga shugabanci a kama matasa daga kan shugaban kasa har mukamin kasa duk a samu sabbi ku ga ikon Allah wallahi kasa za ta yi kyau amma mutum har ya daina gani sai ya sa tabarau da ƙyar shi ma yana haka ya rubuta muku ya yi sainin da ƙyar a cuce ku duk da haka bai haƙura ba wai gobe ma ana neman waye zai tsaya ya rika tuno shi wai shi zai zai dawo ya koma duk da matasa nan masu kwakwalwa sabuwa wanda za su zo take abu ya yi kyau ina Allah ya saka wa gwamnan Borno da alheri. Gwamnan Borno ku ji irin kokarin da yake yi ba. Wannan bawan Allah Allah ya ce ya jarumi ne wallahi. Jarumi ne wallahi ba da tsoro. Idan haka ake samun shugabanni amma haka kawai ka zo kana tsaye wa'yansu kawai suna juya ka. Kana shugaba ba za ka tsaya ka jajirce ba kawai. Eh? Sai za a yi da shugabanci shi da tsoro. Ga ƙasarmu nan da arziki. Eh? wai wai kwanta za a yi a Najeriya kamar ya kasa wai kato da diga ne yake kaftan kwanta wai yana balle ta kato wai da diga wai kwanta za a yi muku wai amma kato ne da diga mai kotar ice ba wai za a yi mana kwanta wannan wani irin nuna talauci ne a duniya a yi birin ma a nuna wa duniya Najeriya ne suke kwanta ba abun kunya ba ne wace ƙasa ne ta fi mu arziki a duniyan nan arzikin fa yana nan jike ga filayen noma ga filayen kiwo ga wuraren sana'a ga al'umma ga basira Allah ya ba mu ba shugabanci Allah ya shiryar mana da shugabanni mu ya zaba mana mana gata mu yi wa kasar mu addu'a Allah ubangiji ya taimake mu ya gyara mana ita ya tsare mu ya tsare mana ita ya ɗaukaka addini a cikinsa ya taimaka wa masu taimakon al'umma بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين